والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندعو نرى ربا تنشد لغة ذو الحجة الهدوء 1440 wanda ya dace da darin bakwai ga watan augustus a 2019 allah maɗaukin sarki ya ƙara ba mu dama na halarta wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na usulul fiqh a littafin rawdatun nazir wa jannatul munazir ba mu gushe ba muna cikin babun naski da dama ya kawo mana a tarifin da ya zaɓa na naski a karatunmu na yau za mu ci gaba daga wasu tarihofi daban banda wanda shi ibn kudama ya zaɓa kuma zai bayanin wato dalilin da ya sa waɗannan tarifai ba su dace su zamanto su ne tarifin nas ba بسم الله الرحمن الرحيم وقال قوم ابن قدامى يتي وسمتاني سنتي النسخ abinda ake ce maka nasku shine kashfu muddatul kashfu muddatil ibadati bi khitabin thanin kashfu bi khitabin thanin wato بخطاب muddar zamani ta ibada bi khitabin thanin ta hanyar wani magana ko wata magana ta biyu ta hanyar wata magana ta biyu ta hanyar wata ayar alkur'ani ta biyu banda ta farkon ta hanyar wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu banda na farkon ko ta hanyar wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba wa ayar alkur'ani misali domin hadisi shi ma na naskin alkur'ani mai girma Alƙur'ani na naskin Alƙur'ani hadisi ma yana naskin Alƙur'ani kamar da hadisi yake naskin wani hadisin da ba domin duka waɗannan ɓangarori guda biyu wahayi ne daga Allah maɗaukacin sarki zuwa ga manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk da yake nau'in farko ya fi nau'i na biyu ƙarfi wannan shi ya sa shi nau'i na farko an bautar da mu da karanta shi mai karanta shi yana da lada na musamman bayan imani da shi da sauransu ne ke lafuzansa shi alkur'ani an bautar da al'ummar musulmi ta hanyar maimaita shi ta hanyar karanta shi saɓanin hadisi wannan tarihi da ya ce kaumun hanafiya ne da wasunsu ko mafi yawan hanafiya wannan shine tarihin su ga annasku kashfu muddatil ibada kwaranye ko yaye muddar ibada lokacin da ya kamata ta kare ta hanyar wani naskin daban wani fitsabin daban wani kiɗabi na biyu wato kulasar abinda ibn kudama ke so ya gaya mana a nan domin maganarsa a wannan babin magana ce ta kongaba-kon baya eh, ba ta fitan sosai a fili ba amma dai abinda yake son ya ce shi ne wato wannan tarihi na kashe muddatin ibadatar da ɗabin sani yana so ya gaya mana cewa أن انتهاء مدة الصيام مثالي كما يدري ذي شو أتم الصيام إلى الليل yana so ya gaya mana cewa anna intiha'a muddatu siyami bi zuhuril layli laysa raf'an lil hukmi karshen muddar azumi da bayyanar dare domin Allah ya ce ku yi azumi can kuma sai ya ce sun ma'atin musayama ilal layl ku cika azumi zuwa dare wannan kamar kadar ne na biyu hmm? ka ga wannan muddar ibada ake gaya mana to abin da yake zai ga mana anna intiha a muddati siyam cewa ƙarshen muddar azumi ta hanyar bayyanar dare din nan laisa raf'an lil hukm ba ɗauke hukunci ba ne na farko wa inna ma huwa mughayyan bi ghayatin mu'ayyanatin a abin da ke faruwa kawai shi wannan sibabi na biyu wato ya nuna mana gayar azumin ina azumin zai je ya tsaya hmm? Allah ya ce mu azumci Ramadan shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan wa man minkum shahra falyasum har har can ya ce sun ma'afin musayama ilallai ba naski ba ne yana bayyanar mana da menene gaya hmm? lai ta rafa hukumi wa inna ma Mu mughayyan abinda aka masa gaya ne da menene bi gayatin mu'ayyana da wata gaya a yananne ne a ita ce kaiwa farkon dare wazi kaiwa dare azumin nan za a yi shi zuwa kaiwa dare an gane ko saboda haka azumi kenan lokacin azumi ko gayar azumi yantahi bi wujudiha yantahi وجوب الصوم بوجود هذه الغاية وهي دخول an gane. sannan har yanzu ibnu qudama yana sai bayyana mana wannan tarihin da yanzu za mu shiga maganarsa gadangadan da raddinsa cewa kashe mujjatul ibadatul qudabin sanin din nan yana son ya bayyana mana cewa anna hadha ta'arifa wannan tarihi na cewa annasku kashfu muddatil ibadati bi qudabin sanin innama ينطبق على التخصيص لا على النسخ yana indibaki ne yana dacewa ne da tarifin abin da ake kiransa taksis akwai abin da ake kiransa taksis a cikin karatunmu na usulul fiqh za mu je wani babi da ake kiransa ne taksis akwai babin ta'amim akwai babin taksis babi wa abuka ne masu zaman kansu har yanzu ibn qudama game da tattaunawansa kan wannan tarihi na da yace na wasu mutane ne yana sai bayyana mana cewa har yanzu naskin ibada wato naskin wata ibada qabla dukuli waqtiha ja'izun amma inda a ce ku yi ibada kafin lokacin ibadar ya zo ma a ce an soke karku yi wannan halin ne a wurin jumhur a fahimta ko da dai jamhurin hanafiya da mu'tazila suna hana wannan amma a wurin jamhurin maluma hakan halal ne to idan kuka fahimci kulatan abinda ibn qudama yake so a ce anan bari mu dawo magana ta faku wa qala qaumun annathu wasu mutane sun ce naski shine kashfu muddatin ibadati koranye ko yaye muddar ibada bi khitabin sani da wata magana ta biyu ibn gudama yace wa hadha yujibu an yakuna qawluhu thumma atimmu siyama ila al-layli naskhan yace wannan magana ta su wannan tarihi na wannan mutane zai wajabta kenan mu ce ayan nan ta ce ko yankin ayan nan ta ce sun ma'atin musayama layl shi ma naski ne wanda kuma ba haka bane me yasa wale safihi ma'anar rafi saboda babu ma'anar dage wani hukunci a cikin sa fa cikinsa فإن قوله إذا لم يتناول إلا النهر فهو متبعد عن الليل idan maganar sa sun matin musayama ilallayil dinnan ya zamanto bai shafi wani abu ba face yini don ana magana ne muddar azumi azumi kuma da yini ake yinsa ba dare ba an fahimta idan wannan magana sun matin musayama ilallai bai hada ba ko bai game wani abu ba face yini kawai kenan fa wa da wani laili? yana nesa kenan da dare domin ba da wani alaka da dare an fahimta azumi muddar azumi duka yini ne da zarar dare ya shigo azumi ya kare wadi shine mutaba'idun anil layli bi nafsihi fama ma'ana naske in kuma haka ne idan ya zamanto wannan khitsabin sun matin musayama ilal layl ba zai shafi komai ba face yi ne kawai kenan ba da alaka da dare shi kansa ba da alaka da dare shi khitsabin saboda haka fama ma'ana naske ina ma'anar a ce ya yayi nasku nan وإنما يرفع ما ماذا ثلاثة الخطاب الأول وما ذكروه تخصيص شي نسكي شين وإنما يرفع شي نسكي ينا لقى ما ذكى ثلاثة الخطاب الأول أبين دي شيقو أشم مجانر فركو حكمتين فركو su abin da suka ambata a nan cewa kasfu mujdatin ibadati bi kitabin salim suna ta taksir kun fahimci abin na ga muku inu ku dama a nan laisa biwazi wannan kuma kowane adam yana samun wannan na yi kiwuya ba nemi asalin littafin da ibn qudama ya dogara da shi ba al-mustasfa saboda na aini ba da lafiya har yanzu ma da jaudiya nake yi da wata kira mu ga menene ya yanke garin kokarin istisari har ya zo ya magana da ba a fili take ba amma dai na gaya muku me yake nufi an fahimce على أن نسك الإبادة قبل وقتها بكما دتشيوة شيني معنى على إن على أن نسك الإبادة قبل وقتها بكما دتشيوة نسك إبادة قبل وقتها ثم لوكة تنتشيكو تنكافن أيتا أتي أنذكو كذا كما ركايني كتير زود الله tafi idan azahar ta yi ɗauki kuɗin nan ka je ka saya mini masara a kasuwa wannan ba hukunci ba to tun kafin azahar ɗin ta yi ka sake kiran wannan da ka ce to na fasa yanzu wannan ba zama na naski to a shari'a ma ana samun wannan wannan shine masabar jumhur shine mana ala duk kuma da cewa ala naskal ibada cewa shafe ibada wakti ha tun kafin lokacin ta shigo wa tamakkun min ha da kuma samun damar yi wa Allah biyayya cikin aiwatar da ita ko samun damar aiwatar da ita ja'izun halal ne walaysa fihi bayanun linqita'iha kuma yin haka ba bayani bane ga yankewar ibadar a'a naski ne kamar da na muku misali wani ga kuɗi a nan ga dubu goma in karfe biyu ta yi karfe biyu rana na turawa na mutanen britain ka ɗauki dubu goma ka je kasuwa ka saya mini masara karfe goma na rana na yi ka ce ta wani ne na gama ka ɗazu ba na umurce ka da in azahar ta yi ka karfe biyu ya yi ka je ka saya mini masara ba to yanzu kada ka je wannan kitabi na biyu ya shafi ya shafe abin nan ko kuma wannan ba wai bayani bane na yankewar wancan hukunci a shafe shi ne gaba daya an gane ta wannan shi ne in ma ya sauki wannan tarifi na nasu a ce masa kashfa muddatul ibadati kaɗa kadabin sani ya ce wannan ba suku ba ne domin in muka ce wannan naski ne kenan maganar Allah sun matin masu ya ilan laili shi ma ya shafe farkon umarni da azumi kenan wanda kuma ba haka ba ne domin wannan sun matin masu ya ai kashi mudda ne an wajabta mana azumi amma yanzu kuma an kwaranye mana azumin nan ina za mu kai shi zuwa ina an muka ɗauka za mu aje shi kace da zarar ini ya ƙare har zuwa lokacin dare farkon dare wadi to yanzu ga wani haddi har yanzu wa haddal mu'tazilatu an-nasakh ibn qudama ce su kuma mu'tazilawa sun yi tarihi sun yi haddin nasku me suka ce su kuma suka ce bi annahu al-khitab ad-dallu shine magana mai nuni ala anna misal al-hukm as bin nassi akan cewa misalin hukuncin nan da ya tabbata da nassi al-mutaqaddimi wa nassi da ya gabata za'ilun to mai gushewa ne ala wajhin a bisa wata fuskar da laulahu ba don shi wannan kitabi ba lakana sabitan da wancan hukunci wanda kitabin farko ya nuna da zai zamanto a tabbace kun gane tarihin mutazila annasku alkhitabu dallu ala misli alhukm sabit bin nassi ne da ke nuni akan misalin hukunci tabbatacce da nasi da nassi almutaqaddim wanda ya gabata me yake nunawa yana nuni akan cewa wannan hukunci tabbatacce din da nasiri ya gabata din za'ilu mai gushewa ne da ma kiɗabi na biyun abin da yake nunawar kenan yana nuni alawaji alawajin a bisa wata fuskar da laulahu ba don shi wannan kiɗabi na biyu ba la kana sabitan da hukuncin nan da kiɗabin farko ya zo da shi da ya zama tabbatacce to wannan shine tarihin mu'tazila ko mafi yawansu ibn guda ma ya ce wala ya ce wannan tarihi ba ya inganta ba zai inganta ba me yasa ba zai inganta ba ya ce eh li'anna haqiqatan nasqi arraf rafd wa qad aqlaw al-hadd anhu domin haqiqanin naski shine daukewa dauke hukunci wa gar hadda hadd su kuma yanzu sun wofintar da wannan tarihi nasu ga ɗauke ga raf a wuri an ce wa gar aslaw li haddin anhu a akwai waw da alif sai kuma alif da lam da ha da dal saboda haka ne a littafi na akwai firar rubutu abu yawwa naka daidai ne to ya kyau kun fahimci hujjar annabi eh, abin nan kun fahimci hujjar ibn kudama ya ce a tarihin mu'tazila babu magana rafu a ciki shi kuma nasku da ake fahimta daga alkurani da sunna dole ne a yi kunshi ma'anar me ma'anar rafu amma su tun da su yi mana tarihi tarihin nan sun wofintar da shi sun wofintar da rafa cikinsa to ba daidai ba ne wannan to yanzu zai ba da amsa irin amsan da mutazila suke ba suke suke ruwa kenan aka kushe musu cewa ba asara ta yi ba yace fa in qila idan aka ce تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه ko kai ibnu gudama ko kai da wanda ke tare da kai ko da kuke arrafa naski da rufa da rafa da ba zai inganta ba saboda hujjoji har biyar to yace idan mu'tazila sun ga mana wannan ga amsan da zamu ba su wato abinda gudama ke sai tabbatar mana babu ta yadda za a yi النسك من هيئة الشرع إذا ضممته خاليا من الرسل تغيب سوكو متزلة سنكي كسا كسا أكن شوى باب باب مجانا رفع أتشكي سوى أغنين سما رفع بدأ إن أنت يجدها كالنسك وسبو له الجوجيبيا يزيب لك داما زي باب امسر وإنه الجوجي دا متزلة رأسه أنبتا karatun ya yi yawa hmm? ba damuwa bari mu ƙara maimaitawa wa ƙala ƙaumun farkon darasin mu wasu mutane sun ce wayannan mutane su ne mafi yawan hanafiya suka ce an nasko abin nufi da nasko kashfu muddatil ibada kuranye muddar ibada da shababin sami da wata magana ta biyu inda guda ma ya yi watsi da wannan tarihi ya ce wa haza ai wa haza ta'arifu ko wa haza al'abdu yujibu zai wajabtar da an ya kuna ƙauluhu maganar Allah madaukakin sarki din nan da yake cewa sun makin musayama ila layin sannan kuma ku cika azumi zuwa dare shi ma zai zama tuwa miski kenan domin ya kirga sun ce mana menene ku muddatin ibadati domin a cin musayama ila layi wannan kashfu muddatil ibadati siyama ne kuma walaysa ma na rasi a wannan aya ko wannan yanki na aya sun matin musayama ilal laili babu maganar ma'anar rafu a ciki alhali kuma muka dubi wannan tarihi ya dace da abinda wannan aya ma'anar wannan aya ta kunsa kenan ba zai zamanto tarihin naski ingantacce ba domin ya maka ƙarin bayani ya ce fa inna qawlahu faɗinsa sun matin musayama ilal laili dinnan idza lam yatanawal illa an-nahar in ya zamanto bai shafi komai ba bai hada da komai ba wurin bayanar da mudda face yi ne kawai muddan yana gaya mana iya yi ne kawai muddar azumi take kenan mutaba'idun anil layli bi nafsihi ya zamanto da kansa shi wannan kitabin yana nesa yayi nesa da dare hmm? kenan fa ma ma'ana nasuhu ina ma'anar kasancewarsa ya bada naski ya bada ma'anan naski babu waɗanda ma yar fa'uma da kala tatar ki tsabin auwali naski ba wani abu bane ne face abin ke ɗaga abin ya shigo cikin kitsabi na farko shine naski kun kada fahimtar maganar yi mana ina son ku fahimce ta duk da garin iftisarinsa za ka same shi yana da yawa a cikin wannan littafi nasa shi ba hambale ne babban malami kuma ƙwararre ne yana da dama ya yi littafin kansa ba tare da ya ƙoƙarin samararin wani littafi ba amma dai bai yi ba ko mushkilar sama tun a farkon littafin bai ce ya yi ƙoƙarin samararin littafin gazali ba wanda wannan duk ana ga wani ɗan aibi ne da ba haka ya kamata ba musamman shi ba wani kurtu ba ne da zaliba ba wani fin sayi da ilimi ko wani abu ba to amma dai garin neman sauki da kuma wasu hikimomi da Allah ne kawai ya san su to wani lokaci garin yayi iktisarin sai yayi ikhlali yana daga cikin wuraren ikhlali wannan jumla an fahimce ni idan aka bar mutum haka da jumla ba tare da ya samu bayanai wurin wasu ba ba zai taɓa fahimtar na yin da guda ke so ya ce ba an gani yanzu kaga da ya ce wa inna ma ya rafa umar da kala tatar khitabil awwal ai wa inna ma wa ai wa inna ma ai wa inna man nasku da kala tatar ne su kuma wannan maganar su kashfa muddati ibadati li ghinadan sanin babu wannan ma'ana tare da shi sai ya sake cewa to wa ma zakaruhu أي أيوة وما ذكروه من تعريفهم هنا شنو معنى كشف مدة الإبادة في كتاب ثاني تخصيص أي إنما هو تخصيص لا غير تخصيصي والتخصيص ليس بنسقي أنجاني يتي ya أن النسك annan naska duk kuma أن النسك cewa duk kuma ma da cewa duk kuma ma da cewa shi eh, ala'anna naskar ibadati duk kuma ma da cewa naskin ibada kabla wakti ha kafin lokacin ta shigo والتمكن من امتثال من ha da kuma samun ikon aiwatar da ita ibadar ja'izun halal ne kuma wale fi bayanin linqita'iha idan haka ya faru baya nunin cewa wannan bayani ne na yankewar na yankewar ibadar a'a sai dai maganar naskinta don dama ba a yi ta ba kamar da muka yi misali ga kuɗi na dubu goma wa ne idan karfe biyu ta yi ka ɗauki kuɗin ka je kasuwa ka ba da umarni ga wanda wajibi ne karɓi umarninka amma kafin karfe biyun ta yi kamar karfe goma sai ka ce masa to kada ka ɗauki kuɗin nan ka ka sayi sayayya ko ka sayi masara wannan babu bayani in kitsayi in kitsayiya babu bayanin maganar wannan aikin ba in kitsayi ba ne naski ne an yi naski ne da umarni ne tun kafin lokacin ibadar ya zo tun kafin a samu damar awatar da ita an ce ne an sauke ta an gane wato za a samu a samu naski kafin ibada kafin a fara aiwatar da ibada kafin lokacin da ya zama to naski ba kuma ba ne bane na yanke ibadar illa dai naski kawai wato ma'ana tunda akwai ma'anar rafu an daga wannan hukunci na farko an fahimta kwanan buka tsaya ma yayi tsara minti nawa sha bakwai sha وهد المؤتزلة النسخ سوكما مؤتزلاوا sun yi tarifin naski sun yi haddin naski cewa menene bi annahul khitabud dallu suka ce ai khitabi shine kitabin da yake nuni ala akan anna misl al-hukm thabit bin nafsi cewa kwatankwacin hukuncin nan ba shi hukuncin ba a kwatankwacinsa kwatankwacin hukuncin nan da ya tabbata da nafsi al-mutaqaddimi da ya gabata irin wannan hukunci za'irin zai bushe ala wajihin a bisa wata fuskar da laulahu ba don kiɗa sani ɗin nan ba da kana sabitan da hukuncin zai zamanto ne zai zamanto tabbatacce tun da guda ma ake wala ya siku kwanan tarihi ba zai inganta ba babban hujjansa nan kawai da ya ce da ya ambata a nan ya ce li'an hakikatan naski an rafu Waƙar aklawul aqlaw al-hadd anhu hakikanin naski shine ar-rafu su kuma a tarifin su sun wofintar da wannan tarifi daga me daga naski daga daga rafi wadi to ku yi nazarin abin sannan in akwai tambaya ku tambaya ma da kala ta tafi tsabil awwali don dama mun ce annasku ne. رفع ده ازالته كو الحكم المتا منين الحكم الثابت بالخطاب المتقدم كو بخطاب ثان متراكم عنه وادي يا الله شي ما قال فانا جرين منينه اكتساري اكتساري حركم يا زمنتو آه، كفن بايده معناه صوفي idan Allah ya sa manta ba a sati mai zuwa ina ga zamu dubi menene asalin abin da gazali yake cikin littafin sana usul fiqh al-mustasfa wanda shine asalin kusan da littafin mustasfa din ne shi ibnu qudama ya yi summarizing eh, ya sa abin nan fatawoyin eh, imam ahmad da sauran manyan wani maluman eh, hanabila akan harkokin usulu ko da fito cikin littafansu mu ga menene rubuta a ciki hmm? na'am eh akwai ana iya bambanta shi akwai bambanci ah, ai su suna kushe rafu din ne shi yasa suka ce rafu ma ba akwai hujjoji biyar da suke nuna cewa rafu ba zai menene ba ba zai dace da nasku ba suna da hujjoji har wajen biyar da yadda guda ma zai ambace su kuma ya bada amsa kansu ah.

shi ne wani galamacin wannan magana tana da bara da kan gado saboda lazimin wannan magana ta su kenan faɗir Allah sun mati musayama ila laili zai zama to kamar yayi cikin azumi ne asalin hukuncin wajen cin azumi wanda kuma ba daidai wannan ba saboda sun mati musayama ila laili shi kansa mene ne kashe muddatin ibadatin ne shi yana kwarannewa musulmi muddar azumin nan har ina za a kai shi zuwa zuwa ƙarshen yini ko zuwa farkon dare wali to Allah ya ce sun ma'atin musiyama ilal layl a wannan aya babu wata alaƙa da maganar ai azumi cikin dare misali duk maganar yana magana ne kan ne kan yi ne kawai kenan ka gana maganar mudda ne yawon tun da guda mara zama amfani yana magana ne bayan ya ga maka hakikanin nasku shi ne ya ce wa ma zakaru rubuta abinda su suka ambata a wannan tarifin su ɗinnan sunansa taksis ne ba sunansa naski ba ne shi ne wa ma rubuta taksisu su hanafiya ƙaumin ɗinnan da aka ce yawwa duk yanzu nan da yake wa inna ma yarfa'u ma da kala ta kitabil awwal wannan shine ma'anar nasku din wa inna ma yadda lamarin yake yarfa'u ay yarfa'u nasku ma da kala ta tsabil awwal ne amma wa ma zakaru abinda suka ambata yanzu a tarihin su dinnan takhsisun ne saboda haka ba ba ne na'am takhsis kamar ka ce yanzu wanda ke cikin masallacin nan ya fita can kuma sai ka ce wanda yake da littafin sun nazir wancan maganar ka am general yanzu ka yi maganar ka ta biyu ba naske da taksisi ba ka soke fitan ba gaba ɗaya amma yanzu ka ka hassasa masu fitan ba duk ake bance su awo eh eh idan wannan magana sun ma'afin musu ya mai lallai ya zamanto baya nufin komai bai shafi komai ba in ban da yini kawai kenan yana nesa da ke kenan dire bai shiga ciki ba kuma gaskiya ne abin da ake so abin da ake nuna maka azumi kawai ana wajabta muku shine lokacin da ake kira yini amma da yini ya gushe babu magana da wajibcin azumi sai eh, to zuwan durin har ina ne wannan makaga bai zama mudda ba kenan ya zama ne to saboda haka muddar ita ce yini kawai ana so a gwada maka menene iya azumi yini ne mhm. na'am eh dama mana za a ba da misalai kuma dama Allah ma ba ya ce mako cikin alkurani ba ma nan min ayatin aunin nunsiha ba ma naskin wata aya ko mu mantar da ita annabi mance da ita illa menene nati بخير منها أو مثلها إما in mun soke wata aya mun kubucin ينبيني to ko mu kawo irinta wato mai hukunci irinta nauyin hukunci irin nata aw khairun minna ko kuma wanda hukuncin ta yafi zama alheri ga su bayin na shine kwatankwacinta nati bi khairun minha ko wanda ya fita mana wanda abin nan eh, za ta eh, eh, abin nan itimari ko kuma ah, za ta fi amfani tara lada kenan ga ko sauki ko tara lada ga su al'umma ko kuma da zama hukuncin daidai wa daidai ne kama yanzu fuskantar alƙibla daga fuskanci baitul maqdis daga fuskanci makka duk ɗaya ne musliha ne wannan babu nan da za a ce ya fi sauki ko ya fi wuya kuna madina idan baitul maqdis ne arewa za ku duba dogon da za ku yi sallah idan makka ne kudu za ku duba saboda haka duk kwatankwacin wannan ne kuma duk imar su daya ba wani abin amma wani lokaci za a sauke hukuncin farko a kawo hukunci na biyu wanda zai to muku ya fi muku alheri wurin sauki misali yawon eh ba damuwa mun sai ha dama Allah riga man ya shafe ta daga zuciyar Annabi Muhammad shikenan babu ita dama naske kuma tana nan ko a shafe ta ko kuma a barta ana karanta ta amma hukuncin ta ba a aiki duka za a zo za a bada misali akan wannan kuma sun yadda sai dai suna tare da mu'tazila ne don yawanci yanzu Mutane su na baya baya ban da tsoffin yan shi a can sun zamanin tabi'i da wane ne su yanzu kusan duk aƙidinsu irin na mutazila ne ba su kai ake samun bambanci wurin harkokin ibadarsu wurin harkokin aƙidarsu suke ba wannan aji da alkurani ai ma nan sakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha wannan kam ai ayati buru-buru boro yawa saboda haka kusan kowa ya yarda da cewa lallai akwai naski ne hmm. sai dai ɗaukar ma'anar naski ne na'am لا هو دكا دكا العلم والعلم su nan misalan su da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك